كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين an wajabta maku idan alamun mutuwa da sabubbanta sun bayyana a kan ɗayanku idan har ya bar dukiya mai yawa to ya yi wasiya ga iyaye da makusanta da abin da shari'a ta iyakance shi ne kada ya wuce kaso ɗaya bisa uku aikata hakan haƙƙi ne mai ƙarfi a kan waɗanda suke tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan hukuncin ya sauka ne gabanin a saukar da ayoyin rabon gado don haka lokacin da ayoyin rabon gado suka sauka sai suka bayyana wanda zai gaji mamaci da abin da zai ga daɗin saboda haka babu buƙatar wasiya gare su